asusun lamunin da ya yi amfani da ma'aunin tattalin arzikin ƙasa wato gdp daga dala biliyan 373 zuwa dala biliyan 79 na ƙasashen gdp na ƙasar ghana a halin yanzu na kusan dala biliyan 75 ne wanda hakan ya sa ta kasance a ƙasa ta goma sha ɗaya mai ƙarfin tattalin arziki a afirka haka kuma imf a cikin rahoton ya yi hasashen cewa ghana za ta samu karuwar kashi 2.8 cikin ɗari a tattalin arzikinta zuwa ƙarshen shekarar 2024 cewar IMF kasar Masar wacce ke kan gaba a shekarar 2023 ana sa ran za ta koma matsayi na biyu a bayan Afirka ta kudu musamman saboda faduwar darajar kudin kasar Najeriya wacce a da take kan gaba ta koma matsayi na hudu a bana saboda irin waɗannan dalilai dukkanin waɗannan ƙasashe biyu sun ga koma bayan tattalin arzikinsu sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar kuɗaɗensu Yunus Salahuddin Wakbanju mai sharhi kan harkokin yau da kullum ya amince da hasashen IMF idan aka yi la'akari da mu'amalar asusun IMF da kasar Ghana. IMF waɗanda yake a yanzu halin da muke cikin ga muna karkashin su ne wurin neman kariya kan tattalin arzikin mu kuma yau na magan da kin ga duk sassa na tattalin arzikin mu na kasa baki ya. IMF na da representative wurin nan kamar mu ce kamar Central Bank mu Ministry of Finance da wasu strategic economic positions mu suna wurin nan suna sa ido kan yanda tattalin arzikin mu na kasa yake. Yau muna magana da kin ga tarihin mu duka baki ya na tattalin arziki abin da ya kama inflation abin da ya kama policy rate abin da ya kama debt to gdp da makamancin su haka wasu ababen da yake bayanan duka na hannu world bank sannan kuma imf hamza tijjani mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa da harkokin kuɗi ya ce lallai akwai alamun cewa karfin tattalin arzikin ghana zai sake dawowa kamar yadda imf ta ce wannan abu babu ne da yake na da ban mamaki ba ko da yake da sun ba da lamunin sun nuna cewa bayan da ghana ta bukaci agaji a gunsu lura da lamari na alkalu al'umman kasa ya nuna musu cewa gaskiya gwamnatin kasar Ghana tana iya kokarinta ta ga cewa ta farfado da lamari na tattalin arziki kuma wannan idan muka mai da hankali za mu ga cewa lamari na yau yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso hamsin to amma yau da muke maganan ga ya sauko kasa da talatin sa'annan kuma faduwan darajar cd bai faduwa kamar yadda wancan shekara yake yi to wannan duka alamoma ne da muke ganin cewa idan an yi dogaro kai za a iya samu wato lamari na tattalin tattalin arzikin kasar Ghana zai kyau. Shin ko na mafita? Hamza Tijjani ya ce. Bangarori da yake yana taimakawa na harkar tattalin arziki muna da bangarori kamar guda uku muna da bangare na noma sa'annan bangare na kere-kere sa'annan kuma bangare na abinda bature ke ce ma service. To wannan duka abinda ya fi taimaka ma kasa ita ce bangare na noma musamman wannan gwamnati da yake ta shigo da wasu sare-sare masu kyau a shiri na planting for food and jobs sannan kuma one village one dam sannan kuma na biyu ya kamata gwamnatin nan ta iya kokarin ga cewa ta kawar da lamari na cin hanci da rashawa da almubazzaranci sannan kuma ita gwamnatin da kanta yawan mutane da ke aiki a ofishin gwamnati sun dara mutane dubu daya irin kudade da gwamnati take kashewa ya zamto an rage wa'annan kashe makudan kudade. Rahoton asusun IMF ta kara da cewa kasashen Afirka ta gudu, Masar, Algeria da Nigeria za su ci gaba da kasancewa kasashe hudu masu karfin tattalin arzikin Afirka har zuwa shekarar dubu 2030. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.